Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a sha uku ga watan Nuwamba shekarar ashirin To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewar shugaban kasar Ghana na Akufo Ado ya mika sakon ta'aziyarsa a iyalan tsohon shugaban kasar Jerry Jones Rawlings yayin wata ziyara da suka musu. Sannan za ku ji cewa a Najeriya, kuma bunkasa fasahar zamani wato e da tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani sun kaddamar da cibiyar nazarin na'ura mai kwakwalwa. Kamar kowace ranar Juma'a, muna kuma tafa da rahoto na musamman kan irin halin da ƙasar kamar take ciki. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Ghana ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings wanda ake makallan mashahurin mutum ne a kasar da ya rasu a ranar Alhamis yana da shekara saba'in da uku. sau biyu rawlins yana juyin mulki a kasar bayan da ya yi zargin cewa matsalar cin hanci da rashawa ce ta yi wa kasar katutu abin da ya bashi damar yin wa'adi na biyu na shugabancin kasar kafin ya bar ofis a shekarar 2001 Duk da haka Rawlings ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasar Ghana inda ya yi wa kasar hidindimu na diplomasiya. Ana kwantata Rawlings a matsayin mutumin da ya yi sanadin samar da jam'iyyu da dama a tsarin mulkin demokradiyyar kasar da kuma bunƙasa tattalin arzikin Ghana. manyan kafafen yada labarai amurka sun rawaito cewa zababben shugaban ƙasa a joe biden ne ya lashe zaben jihar arizona abinda ya fara fadada nasarar da ake hange ya samu duk da cewa shugaba Donald Trump ya ki amincewa da shan kaye. Yayin da aka kirga kusan kashi 99 cikin ɗari na kuri'un da aka kada a jihar, Biden na gaban shugaba Donald Trump da kusan kuri'u 11,000. Jaridar New York Times, CNN, NBC da Washington Post na daga cikin kafafen yada labaran da suka yi hangen cewa Biden ya lashe Arizona tun a Alhamis, jihar da asalinta ta 'yan Republican ce. Tun a makon da ya gabata gidan talabijin na Fox News da kamfanin dallacin labarai na Associated Press suka yi hangen cewa Biden zai lashe jihar. Cibiyar bincike ta Edison ita ma ta yi hangen Biden ne zai lashe Arizona abinda ya bashi kuri'un kwalejin 290 cikin kuri'un da za a tattaro daga jiha-jiha na kwalejin don tattace sakamakon zaben Trump wanda ɗan Republican ne ya yi ta cewa an kada shi ne a zaben saboda magudi da aka tafka duk da cewa bai gabatar da wata hujja ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta sake kafa tarihi na adadin masu kamuwa da annobar COVID-19 da kuma waɗanda aka kwantar asibiti jiya Alhamis. Alƙalaman wani shirin ayyukan bin diddigin cutar ta COVID sun nuna cewa an bada rahoton samun sama da sabbin mutum dubu ɗari da hamsin a faɗin amurka da cutar ta harba abin da ya zarta sabbin kamuwa sama da dubu ɗaya da arba'in da hudu da aka bayyana shekaran jiya Alkalamin sun kuma nuna cewa sama da mutum dubu sittin da bakwai ne aka kwantar sanadiyar cutar adadin da ya karu da fiye da dubu ɗaya da ɗari bakwai daga ranar da ta gabata an kuma samu ƙarin mutum dubu ɗaya da ɗari da hudu da suka mutu. Sabbin alkalamin sun kara wa Amurka yawan mutanen da cuta ta harba waɗanda adadinsu ya haura sama da miliyan goma da ɗigo biyar tun bayan ɓullar cutar a ƙasar haɗe da sama da mutum sama da ɗari biyu da arba'in da hudu da suka mutu a cewar cibiyar da ke bin diddigin cutar da ke jami'ar John Hopkins. Jihar da tafi yawan al'umma California tana gab da kai wa mutum miliyan ɗaya na masu covid-19 wato tana biye da jihar texas kenan da ta riga ta kai wannan adadin ƙawanyar sojojin habasha suka yi na tsawon mako guda a yankin tigray na ƙasar ya haifar da tashe-tashe hankula a ƙaramar hukumar kwana guda bayan da dubban mutane suka tsere daga habasha zuwa sudan a yayin kashe-kashen da ake yi Prime Minister Abiy Ahmed ya ba da sanarwar cewa Majalisar Dokoki a ranar Juma'a ta naɗa sabon shugaba a yankin na Tigray bayan da suka cire rigar kariya da ke hana a hukunta shugaban yankin Debretsion Gebremichael da shugaban jam'iyyar siyasa ta Tigray People's Liberation Front. Ana zargin shugabannin a arewacin yankin Tigray da cin amana da kuma ta'addanci. Majalisar Ɗinkin Duniya tuni ta yi gargaɗin yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin bala'i saboda gudun hijir da wasu mutane dubu goma sha ɗaya suka yi zuwa makwabciyar ƙasar sudan don kaucewa tashin hankalin an fara samun tashin hankali a yankin tun daga ranar tara ga watan Septemba lokacin da Tigraya da ke arewacin ƙasar mai jihohi tara suka gudanar da zaben da ba amince da shi ba a yankin. Duk da cewa Prime Minister Ahmed ya ɗage zaben saboda annobar COVID-19. da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban kasar Ghana na Akufo Ado ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan tsohon shugaban kasar Jerry Jones Rawlings yayin wata ziyara da suka kai. Ilimin Ridwan Abbas na dauke da rahoto. Shugaba Akufo Ado farko ya ce. Chief of Staff, Kalabuce, Lambert Rowan's family. First of all, I to welcome you to the seat of the presidency of our country. Mr. Abuchi, mambobin iyalin Rawlings, da farko dai ina muku marhaba da zuwa Jubilee House, kuma ina isa da ta'aziyya na ga iyali. Yanzu za mu kira ta mai takaba mata Rawlings, yaransa 'yan uwa da baki ɗayan dai. An bani labari da safin nan, da na iso ofis kuma na samu wahalar jimrewa wannan labarin har yanzu mutum ne mai azama kwazo da himma yana wuya tunanin ganin gawarsa kwanci wurin adana gawa tsohon shugaba ya yi aiki a nan masarauta na ghana ni da shi na da kyakkyawar danganta shekaru da dama kuma mun zo mun fahimci mahimmancin juna shine shugaban farko na jamhuriyarmu ta hudu saboda haka rashinsa babban abu ne ga kasar ghana baki daya chief of defense staffin tsohon shugaba rawls janar joshua nono mensa ya siffata shi da mutum mai hazaka wadda cikin kurciya ya mulki ghana ya ce wannan labarin mutuwa ya girgiza ni ainin in abu irin haka ya abuku sai mu duba kyawawar ɗabi'u na rayuwar mai shin mu yi koyi da abin da za mu iya a ciki ba munana da ke a cikinsu su ba domin a matsayinsa mutum yana da ɗan matashi yana da nasa kuran yanzu ya zo ya fahimci haka ya jawo da tijai jikinsa don haka da tafiya ta yi tafiya ya samu wayewa da kwarewa ya gawurta cikin mulki a halin yanzu dan takarar na shugaban kasa na jam'iyyar ndc john dramani mahamman ya ba da sanarwar dakatar da kamfen su saboda wannan rasuwa wani jawabi da shugaban marasa rinjaya haruna idris ya sa hannu a kai ya ce mawuyacin abu ne jurewa wannan rashi ganin cewar makon na biyu da sun ka wuce tare suke yana cikin ƙoshin lafiya yayin da suka kai masa ziyara yayin jana'izar uwansa jawabin ya ce ƙasar ghana ta yi rashin babban remi wadda shine sanadin wannan turbar demokuraɗiyya a ghana ya ce ba a iya takara da rollins wurin yaƙi da cin hanci da rashin adalci mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar npp ya ce mutuwar tsohon shugaban kasa rollins hasara ce ga kasar ghana afirka da ma duniya ya ce tsohon shugaban rollins ya tsaya tsayin daka ne don yi wa talakawa yaƙi kuma tsayawarsa tsayin daka ɗin wurin matsanta yin abu da ya kamata tare da cusa ɗa'a cikin jama'a abinda ba za a manta da shi ba ne ya mika ta'aziyarta ga matan tsohon shugaban kasar Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Ridwan Abbas to daga Ghana sai Najeriya inda hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NITDA tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani suka kaddamar da cibiyar nazarin na'ura mai kwakwalwa da yadda take sarrafa abubuwa domin bunƙasa ci gaban sabbin fasahohi saboda ta shirya Najeriya da haɓaka fasahohi karo na kuɗi tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Wakiliyar Halima Abdurrahman ta aiko mana da wannan rahoton. Cibiyar D na ɗaya daga cikin jerin ayyuka da shirye-shiryen ci gaba da hukumar NIDDA ta sa a gaba domin cimma manufofin bunƙasa fasahar sadarwa a Najeriya tare da mayar da hankali akan samar da taimako a fannin sabbin fasahohin zamani ga matasa da tasirin hakan kan zamantakewa da neman daidaito ga duk ɗan Najeriya. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya yi bayani akan dalili da mahimmancin samar da cibiyar. Wannan senta kamar yadda sunanta ya bayyana National Center Center for Artificial Intelligence and Robotics. Dalilin kirkiro ta mun fara wannan yunkuri tun shekara ta 2018 ne bayan kuma Allah ya kaddara an canja mun wajen aiki zuwa ga matsayi na minista muka dan kara abu ɗaya biyu don ta dace da sabon tsari na shugaban kasa Muhammadu Buhari shine na digital economy wato bunƙasa tattalin arziki ta bangaren fasahar zamani daga cikin rukunai na cimma burinmu na tattalin arzikin fasahar zamani akwai sharaɗi na bakwai shine magana a Kan digital society and emerging technology so wannan abubuwa guda biyu suna bangaren emerging technologies da muka zayyana ne wannan zai taimaka ne wajen kwadaitar da matasan mu su riga kirkiro abubuwa na zamani gwamnati ta taimaka musu sawwaka musu wajen karatu sawwaka musu wajen tunani mai zurfi da aiki da na'urori wajen kirkiran fasahar zamani so abin da muke muna koyi da kasashen da suka ci gaba ne ta yadda suka yi suka yi nasara muke bin wannan matakai din muna fadan kuma za mu yi nasara da taimakon Allah babban daraktar hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato ni barista kashifu inuwa abdullahi ya yi ƙarin haske a kan ɗorewa da bangarorin cibiyar cigaban fasahar zamani da aka kaddamar already an riga an fitar da wani taswira da za a bi domin a tabbatar an sami ɗorewa. idan kika duba a wannan building din akwai ma'aikatar da take kula da kawo abubuwan tunani masu kyau akwai wacce take kula da kawo yadda za a tabbatar abubuwan gida an yi amfani da su to ana fara daga innovation ne id idea then we turn it into ya za a yi amfani da idea nan shi ya zama wani abu da 'yan kasa za su yi amfani da shi dan daga nan sai mu taimaka a yi marketing idan kika duba guna akwai ɗalibai 'yan makaranta akwai kamfanin nika masu abubuwa sannan akwai gwamnati wacce take sayan wannan abubuwa to wannan taswira da aka fitar ita ce za ta tabbatar abin da aka yi gwamnati ta yi amfani da shi sannan 'yan kasa sun yi amfani kashifa inuwa ya kara da cewa hukumar ne da ba za ta bar Najeriya a baya ba wajen fa'idojin yin amfani da na'ura mai kwakwalwa da sauran fasahohi masu tasowa a yayin da ake daɗa shiga zamanin samun cigaba a fannin kere-kere na zamani yana mai neman haɗin gwiwar dukkanin masu ruwa da tsaki domin yin amfani da cibiyar yadda ya kamata saboda sirrai na sabbin fasahohin zamani. Gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar sadarwa ta bayyana goyon bayan ta ɗari bisa ɗari ga ci gaban ɓangaren sadarwa a ƙasar. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Halima Abdur'u yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. masu ɗauke da makamai a bangaren yan awarin kasar jamhuriyar kamaru sun yi agun gaba da tsohon babban malamin cocin katolika na ƙasar kamaru archbishop monsignor christian tumi wadda ya kwashe awoyi a hannunsu da ƙarshe ne kuma suka sako shi alhaji jibrilu mai yaƙi mazaune ne a bangaren na yan awari ga abin da ya dabarta ne. wato duk da eh, bincike ta nuna cewa yaran nan sun ɗauki tumi ba don wani abu ne domin akwai sakon da suke so su bashi da zai isar ma shugaban kasa kuma sun bashi wannan sakon ya isar mai shugaban kasa to sabila da hakan na su biyu suka ɗauka da shi da sarkin ƙauyen ɗin shi christian tumi kuma sun shi sarkin sun gaya masu cewa na farko suna so ya fita cikin harkan siyasa domin tun da aka so abin ya gudu ya ja ya ɓoye a yawun da yanzu kuma ya dawo domin yana so ya zo ya shiga harkar siyasa na zaben da za a yi a wata mai tsaye wannan to sabira da hakan nan suka ce sai dai ya fita wannan yawa shi kuma cumi sun sake shi eh, akan sun ba shi sakon eh, da zai kai wa shugaban kasa to alhaji ba zai bari mai yaƙi sakonnin da zai kai wa shugaban kasa kai a tunaninka ko a ganinka a me suke bukata da wannan sakon in har shugaban kasa ya karbi wannan budaddiyar wasiƙa. ai awal garba wato abu ne mawuyaci da zasan shugaban kafa zai dauka domin suna so da farko ya nuna gaya mai shugaban kasa cewa ya kwashe duk sojojinsa a sashen ingilishi duk kuma aikin gwamnati ne 'yan faransa da suke shayin ya kwashe su sannan a zauna a kan tebur a yi magana sabon tsarin yadda za a yi tafiya kaga kuma wani abu ne mawuyaci a wajen wannan gwamnatin haka zalika shugaban jam'iyyar adawa na kasar jamhuriyar kamaru na saf nijon shi ma ya dawo kasar kamaru yayin da ya je zaman jinya a kasar amurka bayan ya kwashe shekara guda a can musta furundi ya shiga wani hali ne dai da masu fafutukan kirkiro karcece kasar su ambazoniya wanda ake kira ambago suka je har gidansa suka danke shi kuma suka halaka remansa kana shi kuma suka lakaɗa masa duka sannan kuma suka ce masa sun tura shi wajen shugaban kasar jamhuriyar kamarun musabiya don ya faɗa masa wuzirin su shi kuma bai ba su amsa ba alhaji alidanash kusa ne a cikin jam'iyyar sdf ta ni jamhuriyar din ya yi mana ƙarin haske game da dawowar shugaban nasu. a takaice dai farko abin da zan fara gaya maka dangane da tafiyan shugabanmu wato kasan amerika wato dai rashin lafiya ne ya kai shi wannan kasan Eh, rashin lafiya wato yayin da ya ba da rikon kwarya a hannun wato mataimakin shi eh, joshua osi da ya je kasa amerika ya yi sama da wata goma sha daya a can wato bayan rashin lafiyan shi din da ya je shi kuma ta gamu da wannan tsaron da aka yi na cutan corona to corona kaga corona kuma sake tsare shi a can kai dai dawon shi da zaman shi a can dai ya yi kama wata goma ko sha daya kan nan a takaice daga dawowan shi tukuna ya fara kiran manyan 'yan jama'iyyar shi na sdf su zo a taru a gabin da yake ficewa a wancan bangare wato bangaren masu amfani da harshen ingilishi to daga nan ne aka yi bincike aka ga cewa eh lalle kuwa waɗannan mutanen ba su da wani wato ba su dogara akan wani abu mai karfi da zai kai har a yadda da cewa za a raba ƙasan kamaru ba kamar yadda ka shina mu duka dama muna kan cewa wato in dai za a yi ma wani abu wato za a canja sufulin tafiyar da kasan kamaru ma wato za a canja kundin mulkin tafiyar da kasan kamaru sai dai a yi jihohi jihohi muna tuna cewa da a yi jihohi kamar biyu ko ko uku ko hudu ma ko ko biyar ma wato a yi jihohi ko ni jiha yana da gwamnan shi da ministocin shi da abin da ya dangane irin waɗannan in tafiyar waɗin kafin a samu kuma gwamna ɗaya a tsakiya eh, mai tafiyar da waɗannan al'ummar to kaga irin waɗannan shawarar ne ya fara ƙara kawo muna amma ya nuna cewa shi kan bai yarda da cewa a raba kasan kamaru ba wannan kan muna kan bakanmu mu duka da muke bayan shi muna kan bakanmu ba mu yarda da cewa a wayi gari yau nan a ce an raba ƙasan kamaru ba kuma bai daga cikin masu tambayar cewa a fito a tambayi cewa ko shugaban ƙasa ya bar kasa ko kuwa shugaban ƙasa ya bar mulki shi domin me domin mu muna daga cikin masu bin dokokin ƙasan kamaru yanzu shugaban ƙasa a matsayin shi nan wannan doka ne ya sa shi duk wanda yake bar kasa ya kasance wanda ya taka doka wannan ya sake ja muna kunne akan wani al'amarin din kuma yace je gangara ya je can ya ji kokari shi duk iya kokarin shi ya sadu da waɗannan mutane ya san irin shawarar da zai ba su kuma ya san irin shawarar da zai ɗauko daga can ya kawo ma eh, gwamnati ta tsakiya na ƙasan kamaru to daidai abin da dai muka fara ji kenan da sauraron shi a kan dawowan shi to alhaji alhaji na a matsayinka na wanda yake fahimta harkokin siyasa na kasar Kamaru. Ba ga cewar yadda ku kuke ja da baya wajen kuma raba kasar Kamaru gida biyu ba ga cewa zai iya kawo shi ni john furundi shugaban ku matsala ba da yan awarin duk da cewa a wannan bangaren kuka fi karfi a wannan bangaren kuka fi karbuwa a kasar kamaru kuma bangare ne wanda ku ne kuke da bakin fada aji harkar tafiyar da siyasar mu nan naka ba abin da je iya yi muna domin ba da za a yi raba kasan kamaru ne a wato kenan mu kenan mu fita mu fita kamaru kenan mu je wani kasa kaga ba je yiwu ba a yi rabawan ba je yiwu ba in dai aka ce aiki kake saboda kasa ai mu ba daga cikin masu cewa wato mm, mu wato bangare ɗaya ne kawai na kamaru take amfani da shawara da kuma irin aikin da muke ma kasan ta kamaru ba ma cikin masu raba irin waɗannan ra'ayin ko da ke da akwai mutane masu makala muna irin waɗannan ra'ayin ɗin mu wato jama'iyyarmu mu kan cewa kasan kamaru gaba ɗaya ne take cikin wannan jama'iyyar na sdf to dai yayin da aka so madu wannan al'amarin ai so biyu ana kama ni john furundi shugaban wato suna sate shi kuma su tambaye mu kuɗi mai yawa da muka kasance masu biya kuma mun taɓa ma gwamnatin kamaru wato shi shugaban kasa paul bai shawarar cewa in dai yana so ya yi wani shawara ya yi da mu wato a yi da wani jama'iya da da tafi kusa da irin waɗannan mutane ɗin to kaga tun da gwamnatin yawun da ba su ji shawara shawarar mu ba to tun lokacin da ai ba kai irin wannan abin ba to kaga ga shi har an gaida cewa babu wani abin wallahi raba kasan kamaru ko rashin raba kasan kamaru ba je ja muna wani aibu a cikin tafiyar da al'amuran eh, adawan mu ba wallahi eh, a yanzu haka ma wato dai ba a zaɓe ma a wannan bangare sam gaba ɗaya ba a yin zaɓe wallahi eh to ba wani abin da je kawo muna ba wani cikas da je kawo muna wato ba saboda cika sai za mu ce mu yadda mu ci a raba kasan kamar ka ga ba zai yiwu ba eh babu wani cika da zai kamu na wallahi mu dai za mu ci gaba da yin adawa kuma za mu ci gaba da yin shawarar da zai sa kamaru gaba daya ta ta ci gaba akan wannan muke a kuma akan wannan za mu dawama har yanzu dai masu ɗauki da makamai a wannan bangaren So ki su mika kai boriya ga gwamnatin shugaba fulbiya sun ce su ba babu ruwan biri da gada sai dai a raba ƙasar jamhuriyar kamar gida biyu in ba haka ba za su ci gaba da kai har-hare a kan makarantu da guraben gwamnati domin samun 'yancin kan kasarsu a mazoniya mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka wasanni. Wasanni a takaice. ta yi wa kasar mozambika wankin babban bargo a wasan tagare da rariya da aka gudanar domin cin kofin nahiyar afirka anda za a buga wannan wasan ne a shekarar dubu da da ashirin ɗaya. anda inda mutum lions ta kasar jamhuriyar kamaru ta ci balabalai guda hudu ita kuma kasar mozambika ta jefa kwallo guda daya a ragar kasar ta jamhuriyar kamaru a halin yanzu dai a kulub din inda mutum lions tana da maki bakwai sai kuma malam zakari mai biyan al'amuran kwallon kafa ne na nahiyar afirka ga fashin bakin da kan harkokin wasannin na tambola a gaskiya a gaskiya eh, kamaru ta yi kokari sosai domin na ce kamaru ta yi kokari sosai mun jima ko kuma an jima eh, kamaru bata zurra kwallaye har hudu ba a wasa to wannan karo kam ta yi kokari ta zura kwallo har hudu wato ta baiwa zance mozambika kashi mozambika bayan da za ta yi da yadda ta balla da irin wasan nan da suka nuna wato kwazon su suka nuna ainihin iya wasan su haka magoya bayan inda lion suke su shiga waɗannan wato 'yan wasa abubakar vincent da da su sun wato takarar gani a wannan wasan da suka baiwa mozambique kashi da ci hudu da daya to a yanzu haka dai kamaru ita ce ke kan gaba da maki bakwai sai kuma mozambique da maki hudu kaver da maki uku kuma rwanda a karshe da maki daya to dai kusan cewa dai ranar wato goma sha bakwai ga watan nuwamba kamaru za ta fafata da ita mozambika a can wato kasarta to kuma rwanda za ta fafata da kaver to wannan shine kamaru idan za ta iya mata kokari ganin cewa ta samu kanta wannan wasan da za a yi domin kamaru ta samu maki goma kuma baya ga kuma kamaru za ta fafata da cape ranar wato 22 zuwa 30 ga watan maris 2021 wanda kuma za ta buga da ainihin mozambique to kun gani idan kamaru ma ta doke cape a lokacin za mu samu maki goma sha uku to dai muka samu maki goma dai ranar goma sha bakwai ga watan nuwamba to alhamdulillah za a iya cewa kamaru fa za ta samu tikitinta na wannan gasar na cin kofin nahiyar afirka duk da cewa dai kamar ita ce da nauyin karbar wannan wato bakuncin gasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A Ghana ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings wanda ake makallan mashahurin mutum ne a kasar da ya rasu a ranar Alhamis yana da shekara 73. sau biyu rawlins yana juyin mulki a kasar bayan da ya yi zargin cewa matsalar cin hanci da rashawa ce ta yi wa kasar katutu abinda da ya bashi damar yin wa'adi na biyu na shugabancin kasar kafin ya bar ofis a shekarar 2001 Duk da haka Rawlings ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasar Ghana inda ya yi wa kasar hidindimu na diplomasiya. Ana kwantata Rawlings a matsayin mutumin da ya yi sanadin samar da jam'iyyu da dama a tsarin mulkin demokradiyyar kasar da kuma bunƙasa tattalin arzikin Ghana. manyan kafafen yaɗa labaran amurka sun rawaito cewa zababben shugaban ƙasa a joe biden ne ya lashe zaɓen jihar arizona abinda ya fara faɗaɗa nasarar da ake hange ya samu duk da cewa shugaba Donald Trump ya ki amincewa da shan kaye. Yayin da aka kirga kusan kashi 99 cikin ɗari na kuri'un da aka kada a jihar, Biden na gaban shugaba Donald Trump da kusan kuri'u 11,000. Jaridar New York Times, CNN, NBC da Washington Post na daga cikin kafafen yada labaran da suka yi hangen cewa Biden ya lashe Arizona tun a jiya Alhamis. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyar wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.